Sular Habib babi na sittin da uku. Wato muna cikin wannan ga irin zamani ne da ya kasance kan tsari da salon yanayin rayuwarmu ‘yan jari hujja. Wani irin zamani ne da babu mai maka da babu mai maka face ya hango abin mora a tare da kai. Mun tsinci kawunanmu cikin zamanin wada wadatarka ita ce mutuncinka. Dalilin kenan da ya sa duk yadda kake ga riƙe mutuncinka da girmanka abu ne mai sauƙi wata rana eh, a taɓa natijarka. Ga mun kasance cikin zamanin da aka fi fifita rayuwar ƙarya a kan ta gaskiya. Zahiriyan gaskiya ke bayyana amma sai kowa ya juya mata baya. Sakamakon ba ta daidaita ba ta daidaita da ra'ayinsa wanda son zuciyarsa ke jagoranta ba don haka babu kunya babu tsoron Allah sai ya goyi da bayan ƙarya yana so ne domin ita ce ta dace da son zuciyarsa ga irin wancan zamanin tsari da salon yanayin yadda ake neman matar aure ma canzawa ya yi domin sai da ta kai ta kawo saurayi baya yarda a sa ranar aurensa ta yarinya har sai ya gamsu da hasashensa kan irin kayan ɗakin da za a kawo ta da shi kai ba ma shi ba hatta danginsa sukan zuba idanu domin su ga irin kayan ɗakin da za a kawo masa domin ma idan ya kasance sun kai musu lefan girma don haka su suke darajar kayan ɗakin kar ta gaza kaiwa darajar wannan lefen. Wannan fa ina kawo muku ne a kan tsarin rayuwar masu ɗan rufin asiri ne ga 'yar talaka. Ga 'yar talakawa kuwa wacce an san babu yadda za a yi mahaifinta, mahaifanta, mahaifanta su iya ƙawata mata ɗaki sai ta zamanto budurwar ga budurwar rage dare gurin samarin shahu. ko kuma idan an samu sakacin iyayenta ta zamto budurwar rage zafi ga samarin leda. Don haka ga maimakon a fito neman aurenta sai dai a yi ta kewayen hira da ita musamman ma idan ta kasance mai kyakkyawar siffa. Amma batun aure sai dai tsananin rabo. domin azzaluman samari ne za su yi ta kawo mata wafta ta hanyar amfani da talaucin 'ya'yanta don su ruɗe ta da abin duniya su ci moriyar ganga. Ga a tsarin lalata ya ita ta fi cancanta amma batun aure kuwa su ba sa'anninta ba ne wannan batun da nake muku ya ina muku batu ne na cikakken talaka. ba wai ina mai rufin asiri ba. ‘Yan birni za su ƙi aurenta saboda ‘yar talaka ce, yayin da su kuma ‘yan ƙauye wanda ake ganin su ne sa'anninsu da iyayensu ne ke zaɓa musu matan aure a karkararsu. Da na haka wannan matsalar sai ta janyo musu tsaiko wajen samun mijin aure a akan lokaci. sai dai wacce rabanta ya rantse kun ga nan ma iya cewa tsurar talaucin da ke tattare da mahaifanta ne ya sa samari ke gudun aurenta amma kuma suke kusanto ta domin amfanuwa da halittar jikinta ta hanyar lasa mata abin duniya a baki. Na san samarin da suka gujewa matansu saboda sun hango ba lallai ga a musu kayan ɗaki masu kyau ba saboda iyayensu ba masu ƙarfi ba ne. Na san yarinyar da talaucin mahaifanta ya zamo silar rushewar maganar aurenta har sau uku saboda mahaifanta ba su da ƙarfin siya mata ko da katifa, ballantana a yi gado da kujeru. Wannan ita ce rayuwar 'yar talaka cikin ƙwaryar birni saɓanin rayuwar karkara da ba ta da ƙunshi da sanabi irin na rayuwar maraya. Bisa wa'innan dalilai nake ganin 'yar talaka ma takan samu tsaikon mijin aure saboda talaucin mahaifanta. Sai dai kamar yadda na faɗa muku tun farko fahimta ci na furta sakamakon ga misalai iri-iri da na gani. 我是姑妈。